masu ruwa da tsaki a harkokin siyasan Ghana sun ce kudade da hukumar zaɓe ta nemi masu takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisu su biya a zaɓe mai zuwa kudaden sun yi tsada inda ta buƙaci masu takarar shugaban ƙasa su biya CD dubu hamsin 'yan majalisun kuma su biya CD dubu goma. Wannan ya sa ana ta korafi nan da can a cikin ƙasar. Sakamakon haka hukumar zaɓen ta ce za ta koma ta yi nazari akan wannan batu ta duba ko za ta rage wannan kudaden kamar yadda shugaban sashen sadarwa na hukumar zaɓen Eric Jafasu ya nuna. sai dai na tuntuɓi Alhaji Yusuf Jaja mai yi wa jam'iyyar NDC mai mulki takara a mazaɓar a yawa su North ko ya yake ganin kuɗaɗe da hukumar zaɓen ta buƙaci daga gare su da kuma ragi da take tunanin yi. yau haka gaskiya in mun samu a rage muna so amma in ba rage ba ya rayu dole mu da shi haka amma mu ma NDC tamu na ma mu muke fal namu haka nan mu muka biya NPP dai na manta da yadda suka biya kusan haka nan ne. so at least in an rage dai muna so amma ba rage ba insha Allah once we are determined at least na kuma da mu ma mu duba mu wannan commitment kenan gaskiya ne da ake faɗi cewa ku 'yan jam'iyyar ndc da yake kuke mulki kuke da kuɗi shi yasa ku ne ba ku damu ba ah, a alhaji yakubu ba batun jam'iyyar na ke mulki bane shi nake faɗi maka nan da muke primaries ma muke contest ma an bar mun biya haka su npp ma na eh, opposition party ma su kuma sun biya haka ko kusan haka da suke primaries su wato tsakanin jam'iyyar su cire yan takararsu that is it hmm. su ma sun biya haka ko kusan haka su ba batun wani jam'iyya na kan mulki saboda shi yake so ya biya haka ba wannan ba ne to ba kwa taimakawa don saboda ƙananan jam'iyyu ban da ku manya masu mulki da kuma manya 'yan adawa ba ku tunanin ƙananan jam'iyyu da suke ƙasar da ya kamata a taimaka musu ai ba mu muka kawo wannan doka ba electoral commission ta kawo wannan doka ai kuma nake ce maka mun kuma ai dadin mu ne a ce su rage amma ba mun ka kawo wannan doka ba balle mu mu mu mu mu wanga mu amma dadin mu ne in sun rage mu ma ga mu na dadi kana da wata kira da za yi ma ainihin commission zabe eh commission zabe dai at least wanga batun kudin gashi wani fanni ne cikin lamarin siyasa na mu shekaran da ido ya yi da ta elections ko wani preparations nasu ne su yi abin da ya kamata kar gobe wani ya zo ya ga laifin su a yi ilashin lafiya a kare lafiya duka kenan abin da muke son su yi muna kenan. na ji kuma ta bakin alhaji Isaka sa'idu jami'i ne a sashen sadarwa na babban jam'iyyar adawa ta npp a jihar greta accra ko ya ga wannan kuɗin da hukumar zaɓe ta buƙaci su biya gaskiya mu opposition mun gan kudi yayi yawa domin mu duka ba mu ji daji ba kuma ba sauran fatin duka ba wannan sai ya fito ya ce wai kurin da aka ba ya yi mai kowa ya magana sai dai eh, incumbent wannan suke suke fawa su ne ba mu san kana nufin gwamnati amma sauran fatin sauran duka kowa dai ya ce wai ya yi yawa to yanzu ga kuma zaben ta ce za ta rage kuɗin ya yanzu kuma kuke ji ba ta ce za ta rage ba cewa ta yi wai za ta duba za ta yi tunani ta duba bisa yanzu ba mu sani ba za ta rage ni ko dai kuma dai an saya wuri ba amma har wa yau dai ba ce wai za ta rage ba. A lokacin da jam'iyyar ku ke kokarin su fito da masu takara za ku yi primaries na ga kun biya ma makudan kuɗaɗe masu yawan gaske to me yasa wannan lokaci kuke kokawa akan wannan abu. Yanzu domin ka duba kasan yanzu gaskiya babu kuɗi kuma ka san kana opposition lamarin kuɗi yana zama aiki a gare ka. Bisa yanzu gani ki dai mu dai mu da wani ba ko da mun biya ma malam za za mu ja ne cikin hancin da wuya za a samu a biya kuma tunda kowa ya fito ya ce yayi yi yawa muna sauraron ta mu duba abin da za ta fito da shi